الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب بدء الخلق قال باب صفة إبليس وجنوده هل ينزو باب ليك مدن أقول التافي أكان حدثة قال da yake babin bayani akan siffofi na iblis wato da kuma rundunarsa Ah, Allah ya siffanta shi da wannan siffa shi ne Iblis, ala illa Iblis a kanan jin saboda yawan rikitarwa da yake da bayi sai sa ka kira shi Iblis ko kuma wanda yake mai halaka ne. Ah, malam ya kawo wasu kalmomi da suke da alaƙa da wato shi Iblis, ah, shaidan kenan, ƙala wa ƙala mujahid ƙuzafuna da Allah ya ce wa yi kuna min kulli janibin za a dinga jefe su daga kowane gefe ma'ana idan sun hau kan junansu domin su je su ji shirin Allah da yi da mala'iku Allah ya ce wa yi kuna za a sa taurari ana jefe su a shi ne yirmauna shi ne ana jifan su sai Allah ya ce duhuran walahum adabun wafili duhuran ai matsurudi na wanda ake nisantar da su ake kore su daga rahamar Allah walahum azabun wasibun wasibun ai da'imun azaba ta dindindin wacce ba ta karewa wa qala ibn abbas radiyallahu anhu ma madhuran kima daga duhuran ne yace matsurudan wanda ake kore shi ko ake nesantar da shi yuqalu maridan ah, illa shaytanan marida da Allah yake illa shaytanan maridan la'anahullah maridan ai mutamarridan wanda yake mai ƙandarewa. wanda wato yake kin gaskiya sai yace battakahu qatta'ahu shine wala amurannahum fala yubtikunna adanal an'ami da shaidan ya yi alwashin cewa sai ya fatar da bayan Allah kuma zai dinga umarta su yi batti kunna adanal an'ami za su dinga yanke kunnuwan dabbobi dabbobin nan akwai alama da suke a jahiliya kowace dabba da alamarta akwai dabbar da aka karyar da ita don hidinta ma gumaka da haka akwai alamar da ake mata su gane cewa wannan dabbar ta gumaka ce sukan yi yanka guda biyu a kunnanta ko guda ɗaya wannan yana nuna alama ce na wannan dabbar wato an barta ga allolinsu ba a taɓa ta ko ta ma barna ba za ka yi komai a kanta ba domin za su ce wannan ta alloli ce Shi shine battaka hu ai a hu Allah ya ce masa bayan ya yi wannan alwashi cewa sai ya batar da bayan Allah sai Allah ya gaya masa wasta fizis man istafa'ata minhum bi sautika wa ba alaihim bi khaylika wa rajulika وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وألا يتوفه الاستفزاز شنو قورة ودراغة نروة شو أكديك يتقورة الدكو كان ميرازة الدكو dan duk wanda yake zai biye ma shaidan zai koma yana tsoron shaidan din Ba an ce ga wani abu za a bashi wata ƙa'ida za ka ga tsoron ya ketara ta ko yana tsoron ya saba to wannan shine tsoratar wanda Allah ya faɗa Allah ya ce ka je duk abin da za ka yi ka yi domin ba wanda za ka ɓatar sai wanda yake ya biye maka Ya ce illa ibadaka minhumul mukhlafina inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi yace wastazif man ittaba'aka minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaybika kuma ka jawo su da rundunarka duk ma rundunar da za ka yi amfani da ita na jawo su to ka jawo su din wa rajulika da kuma mutanenka wanda za ka yi amfani da su wahidu a rajin mislu sahibin wa sahib wa tajirin wa tajir da yake la ahtani kanna zuriyatahu ajma'ina wa yana gaya ma Allah madaukakin sarki cewa sai ya karar da zuriyar annabi adamu sai ya karar da su cikin saɓan Allah shine la ahsani kanna zuriyatahu ajma'ina dukkan zuriyarsa sai na karar da su qarin da Allah ya ce qarin ma'ana shaytan wannan shi ake kira qarin قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليل كتب إلي هشام أنه سمعه وآه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع رجلي فقال مقبول قال ومن قبضه قال لبيد ابن الأعصم قال في ماذا قال في مسلم ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع نقلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شطان الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرعا ثم دفنت البئر أولا آه، حديثنا هشام daga babansa shi ne wato eh, urwa ko urwa shi ne ibn zubair ibn al'awwa to bishan ya jiyo daga urwa shi ne babansa shi kuma ya ji daga nana aisha inda ma'aikiyar urwa ita ce asma binti abi bakr aka aisha kanwar mahaifiyarsa ce shi urwa da haka yana rawaito hadisi daga aisha yace ta ya ji tana cewa an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi shine sihir tsafi ma'ana an jefe shi da wani abu ko kuma an yi tsafi da wani abu wanda ya shafi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam alai kuma yake cewa lallai Hisham ya rubuta min cewa wato ya ji kuma ya kiyaye daga nana Aisha radiyallahu anha tana cewa an tsafe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana an mishi tsafi har ma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ganin kamar yayi wani abu alhalin da yi ba ma'ana irin tsafin da aka masa na cewa. yakan tambayi na na Aisha kamar na yi wankan janaba sai ta ce ai jiya baka kwana a daki na ba saboda haka tsafi ne aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana na a taba tunaninsa kuma Allah cikin ikonsa ya sa tsafin ya auku amma da izinin Allah Allah ya ce ma hum bi dari nabiyyin min ahadin illa bi idnillah kuma aukuwarsa dan ya nuna cewa tsafi din nan gaskiya ne akwai shi har take cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a yana mai roƙon Allah madaukakin sarki da ya gama addu'o'in shi da roƙon Allah sai yake ce masa shin ko kin san cewa Allah ya sanar da ni ko ya ban labari cikin abin da ya zamanto shine waraka ta ma'ana na samu waraka bayan na roƙi Allah madaukakin sarki ya da abin da aka ma mutum ya koma da Allah zai samu mafita ba wani abin da za a maka ne da shi zuwa da Allah baka samu mafita ba kowane irin abu ne sai yake ce mata ina kwance sai wasu mutane su biyu suka zo mazaji ɗayan sai ya zauna a daidai kaina ɗayan kuma sai ya zauna a daidai ta. ma'ana wannan ba iyakan hadisin ba ne yana da tsayi sosai a sannan sun mishi tofi da falaki da nasi shine addu'o'in da suka masa sabi wanda zai baka wani lakari da ya wuce waɗannan addu'o'i da wannan sai dai wani abu daban kuma wannan shi aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nemi tsarin Allah da shi kuma Allah ya warware wannan abin da aka miki baki da shi surori ne guda biyu masu ayoyi goma sha ɗaya ɗaya tana da aya shida ɗaya tana da aya biyar da haka aka karanta su wannan ya karanta masa wannan ya karanta masa sai abin ya warware shi kenan sai ɗayan yake ce ma ɗayan mala'ikun kenan ce menene abin da yake damun wannan bawa maza da sallallahu alaihi sallama kenan sai ya ce ai maqbub ma'ana an mushi tsafi ne an mushi tsubbu ne kamar yadda suke cewa tsubbu daga tsubbu ne maqbub a nan dai ya yake ko ya ce maqbub ma'ana an masa tsubbu ne ma'ana an mushi tsubbu ne in ji ba hausa ce kubbu ko ya sa ko damu da hannu za ce ma damu da hannu ne ruwa za a mata wata ya'ya uku a sama tsaki na An suka ce an mishi kubbu ne mana shi ba hausa ya ɗauki wannan duk abin da za a ma da ya shafi tsafi ana kiran shi kubbu ko kuma na tsib daga tsafi ne sai ya ce wa man tsabbahu ya masa wannan tsafin ƙala sai ya ce labidu ibn al wani mutum ne da yahudi da ake kiran shi labidu ibn al-a'sam shine yayi annabin Allah tsafi saboda kiyayya su da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa son annabin Allah har ya kai ma an hada baki da wata mace da take yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aiki a gida to ita ce ta je ta dauko mashashin kansa abin da yake taje kai da shi akwai gashin shi da yake makarewa an ka taje sai ai yana yana rike gashi sai ta ɗauko wannan gashi sai aka kulle shi a wani abu sai aka kai ma wannan da yahuda shi kuma ya haɗa abin da zai tsafi da shi abin da ya tsafi da shi shine wato aka karyo abin wannan wuriyar da yake taje kai da shi da kuma gashinsa sannan kuma aka je aka nemo wato fure na dabino bishiyar dabino namiji an gane ko sai aka nemo wannan furen sai aka hada aka kulle aka yi kulumbotan da za a yi sai aka jefa abin a wata rijiya a ƙarƙashin wata rijiya aka jefa to shine magana sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wannan abu sai ya dinga ganin kamar yayi wani abu ko kuma bai yi ba ko abin da yayi sai ya dinga ganin kamar bai yi shi ba ko abin da bai yi shi ba sai ya dinga ganin kamar yayi shi Sosai mala'ikun da har yanzu da Allah ya aiko su don su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tofi da addu'a na neman waraka suka sanar da shi sunan wanda ya yi wannan tsafi kenan ana iya gane sunan wanda ya yi tsafi kuma ana iya gane a ina tsafin yake tunda ya ce fa aina huwa a ina wannan abin aka saka shi ƙara sai ɗayan ya fi birnin sarwat wata rijiya ce da ake kiranta rijiyar sarwat a nan wato cikin madina manzala sallallahu alaihi kallama. bayan ya tashi daga wajensu sai ya damfaru wannan rijiyar inda aka ce an yi wannan tsafin an jefa da ya je sai ya dawo sai na na aisha take ce masa bayan ya dawo sai yake ce masa nakhluha itatuwan bishiyar da ya gani ka haru ka huru ru'usu shayatin sai ka ce kawunan aljanu ne ma'ana ciyayi su wani iri ba su da can gani fa kuntu sai na Aisha ce sai na ce masa istakhrajtahu ka dauko tsafin ma'ana abin da aka yi tsafin an dauko an warware shi fa da sai ce la yace a'a aini na riga na samu sauki Allah ya warkar da ni Ba ka ba bukatar kuma sai na dauko wannan abu ba buƙatar sai an ce an je an nemo a a kuɗin da za a je a nemo tsafin da aka yi a warware shi inda Allah ya baka waraka zuwa nan ba a buƙata Ya ce saboda na ji tsoron in an fito da shi wannan kuma zai ta da hayaniya cikin mutane za a yi ta maganganu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam bai sa an kashe wannan da yahudan ba shi yasa wasu suke cewa ba a kashe wanda ya yi tsafi ya dangana da irin tsafin da ya yi. idan tsafin da yayi ya kai a kashe shi za a iya kashe shi idan bai kai a kashe shi ba za a ladabtar da shi amma dai sihiri tsafi eh, kafirci ne yana daga cikin manya-manyan zunubai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu as-saba al ko nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin su yace a sihir akwai tsafi da aka tsafi haramun ne yana daga cikin alkaba'i kuma Allah madaukakin sarki yayi gargadi ne tsanani ga masu yin tsafi Allah yake wala yuflihu sahiru haitu ata shi matsafi duk abin da ya aikata baya taba rabauta baya taba samun tsira in ba ya bar wannan abin da yake na tsafi ba Allah ya tsare summa dufinatil bi'ru daga ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka toshe wannan rijiyar ma gaba ɗayanta to kaga wannan an yi aiki ne da shaidanu da aljanu tunda imamul bukhari ya kawo sifatu iblis abin shahid a nan ya ce da yace anna haru ka anna huru ma'ana siffar shaidanu kawunan su kamar eh, ganyen bishiya ne wanda yake awati siffar su a nan kenan قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل ترقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت أقدة فإن صلى إن حلت أقدة آه، أقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وأنا حديث ناوة آه، أبو هريرة رضي الله عنه شيء ما صلى صلى الله عليه وسلم يشي إذا ممكن يكون تابتشي شيطان ينازوه sai ya yi kullu guda uku a ƙiyar mutum zai kama ƙiyarsa sai ya kulla wasu abubuwa guda uku duk da ba dole ka gani ba tunda mu ba ma ganin su Allah ya ce innahu yarakum wa qabiluhu huwa min aiku la tarawnahu su suna ganin mu mu ba ma ganin su haka zai zo ya yi kulli guda uku a ƙiyar mutum in ka kwanta wannan kowane mutum ne musamman ma an ka ambaci Allah ba to na farko kowace wato kulli da yayi zai rike ta a wannan wajen zai sa mutum ya kwanta in kana cikin barci zai ce ai dare yana da tsayi ba sai ka tashi ba musamman irin wannan lokacin yanzu da ba a alfijir da wajen biyar da rai sai ka yi barci ka yi barci ka yi barci sai ka tashi ya karfe goma sha daya ko sha biyu musamman irin mu masu kasala masu kwanciya da wuri sai ka kwanta ta yi bacci ta yi bacci kana ganin kamar gari ya yi sai karfe sha sai ka sake komawa ka yi bacci mai tsayin ka tashi sai ka ga kamar karfe biyu to shaidan zai taru ruɗanka yana nuna ma cewa daren nan na da tsayi kai ta barci, don kaka tashi sallah da haka zai ce ka kwanta to da zaran mutum ya farka yana ambatar Allah misali ya ce alhamdulillah ko ya ce bismillah ko ya ce subhanallah sai ce la ilaha illallah kana faɗan wannan sai yi ɗaya wani ga kansa domin ambatan Allah kariya ne daga shaidanu mutum yana ambatan Allah sai wannan kulli guda ɗaya ne wani saura guda biyu cewa to idan mutum ya iya tashi bayan ya ambaci Allah din na ya farka in ya yi alwala sai ɗaya kullum ya sake warewa idan ya tashi ya yi sallah to sai guda ukun duk su ne ka kada shaidan kenan amma mutane nawa suke iya kada shaidan da ka farka ka jiya ka jiya ko ne ma zai ga zaki danna shi sai ga zaki koma wani ma da sai ya tashi har ya sha ruwa ya yi wasu abubuwan da ne koma ta ke kwanciya saboda ne saboda bai ambaci Allah kana ambata Allah duka wani abin zai warware yasa ake so mutum ya dinga kwanciya da ambatan Allah ya tashi da ambatan Allah mutum ya saba ma da kanshi wannan ya yi maganin shaidanu Da haka da ya wayi gari sai ya wayi gari cikin kuzari kuma zuciyar shi a tsarkake idan kuwa bai yi haka ba ma'ana bai ambaci Allah ba bai yi alwala ba bai tashi ya yi sallah ba to wannan kullum da shaidan ya mishi yana nan zai kashe mishi jiki zai wayi gari wato cikin kasala kuma da miyagun tunani a zuciyarsa wannan duka aikin shaidan ne duk yana cikin alkawarin da ya ɗauka cewa sai ya halakar da bayi ya ce la uhul yannahum ajma'ina dukkan su na halakar da su ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ce zan zo ta gaba gare su ta bayan su ta gaba sun su ta yamman su kana kwance shedan zai zo ma za ka ci abinci shedan zai zo ya zauna za ka sha abin sha shedan zai zo ya zauna bai ma tsaya a nan ba mutum zai kusanci iyalinsa shedan zai zo ya kasance tare da shi matukar bai ambaci Allah ba قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصلها قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه wata rana an bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum cewa tun da ya kwanta bai farka ba sai da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan mutumin shedan ya riga ya zo ya mishi fitsari a kunnuwansa ko a kunnansa ma'ana nan shine ya makarar da shi to kaga da ka tashi ka ambaci Allah in ma ya ma wani abu zai kau in ka yi alwala ka da zaka sa ruwa a kunnanka haka ne ko to sai ya korar da wannan kazanta ta shedan قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ɗayanku idan zai hoike iyalinsa ma'ana zai kusanci iyalinsa sai ya karanta wannan addu'ar wannan yawanci an fi gaya ma masu yin sabon aure amma dai da kowa da kowa ne akwai da wani lokaci inda shi ya Allah yana bayarwa ga kowa ne mana ya shiga shekarar sittin ma ya samu ko to duk wanda zai kusanci iyalin ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana Allah ka ne santar da shaytan daga gare mu wa jannibi shaytana ma razaqtana kuma ka ne santar da shaytan daga abin da zaka azurta mu da shi inda aihuwa arziki ne na Allah ba a siya ba a bayarwa Allah ne ne bayarwa يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ko Allah ya ba mutum ‘ya'ya mata zalla ka ga wani yana da ‘ya'ya mata duka wannan na Allah ne ba wani likitan da zai je canja miki ya ce akwai abin da za a yi ta aiki namiji wa ya abu liman ya sha'u dhukur wani kuma ka ‘ya'yan shi duka maza ne babu wani magani ko wani procedure da za a je a ce ma an yi a asibiti ka kuma ka aiki mata wannan na Allah ne aw yuzawijuhum dhukranan wa inathan wani kuma sai a sarka musu sai ka ga ƴaƴa maza da mata wa yaj'alu sha'o a atiman na hudun ma sai Allah ya hana shi ba mazan ba matan ba firkin sai ya bar shi haka shi kadai ba aihuwa kuma ba abin sai ba shi aihuwan ba Allah ba to shine sai mutum ya yi addu'a cewa Allah ka ne da mu daga kenan kuma ka nisan da shedan daga abin da za ka azurta mu da shi mazala sallallahu alaihi wasallam idan aka azurta su da aihuwa a wannan kusantar da suka yi da juna to shedan ba zai iya cutar da wannan nan ba ko wannan yar ba wannan kuma fa ba mijin bane kawai zai addu'a ita ma matar za ta yi da haka sai mutum ya karantar da iyalinsa قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدأوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدأوا الصلاة حتى تغيب manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wato kan rana ya hudo lokacin tasowansu daga gabas idan gari ya waye kenan kaga kan rana ya fara hudowa yana ta tasowa kaɗan kaɗan ko kaga tun daga saman ya fara tasowa har ya ɗaga sama ya ci ta gaba ɗaya idan ka ga wannan wato asalin kaskon ranar nan ya fara ɗagowa ya yi kala ɗin nan daidai hudewa rana yana ɗan sama manzo Allah sallallahu ya ce ko ka sallah lokaci ya hana sallah a wannan lokaci haka nan idan rana dab da za ta faɗi sai irin wannan mafi yawancinta ya shiga yammaci wajen faɗawa akwai sauran kanta a sama yace to nan mako ko sallah me yasa yace wala tahayyu wala tahayyanu bi salatikum tulu ash-shams wala ghurubaha kada ku dinga bibiyar budowar rana don ku yi sallah ko ku dinga bibiyar faduwar rana don ku yi sallah fa innahu taqlu baina karmai shaytan domin ranar tana fitowa ne tana faduwa a tsakanin wasu ƙaho na shaidan ya sa masu bautar rana suke sujada a daidai lokacin don girmamawa da shaida kuma zala sallallahu alaihi wasallam sai ya hane ni da sallah a irin wannan lokacin قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوالي قال حدثنا Yunus. kaga wannan hadisi ya nuna cewa ke dan yana da kaho guda biyu kenan ko yana magana sufofin iblis yasa wanda za su yi zane ma za ka je su yi zane su cewa shi dan yana da kawo guda biyu ko eh to wannan ya tabbata ne cewa yana da kawo guda biyu an ce mutum da kawo akwai damuwa ne ko asalin halittar na adam babu wannan aka ji shi dan kaga halittar shi ba mai kyau ba ce حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا يونس عن هميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان cewa idan wani ya zo shuɗewa ta gaban ɗayanku yana sallah musamman ma a cikin sallar ta sa wani abu na sutura tsakaninka da alƙibla sai wani ya zo ta gaban abin ba ta bayan suturar ba tsakaninka da suturar su yana so ya ratsa manzo Allah sallallahu alaihi ko ka hana shi domin zai katse ma sallarka in yake yake ka sake hana shi sai in yake ya matsa sai ya yi ka ga wani yana nan jahili ne bai san ma na abin nan makana yake buga hannunka ya wuce akwai jahilai da yawa da suke haka an yaga ka dan sa hannu sai buga hannunka sai wannan kun cika tsanani a addini abin da zai ce kenan saboda jahili kuma yana tare da shi shaidanu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko wannan in ya kudin to ka ajiye sallar ka kama shi da kokuwa domin shaidan ne eh shaidan ne wanda yake yanke ma musulmi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la ya'lamu al-mar'u a ah, bayna yadayil musalli lakana an yaqita arba'ina khayran lahu inda mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kan shi na laifi da zunubi da saban Allah to wallahi da zai iya tsayawa tsawon shekara arba'in ko da baka yanke sallah nan ba yana kiran ka gama ya wuce a ga abin babba ne amma yanzu wani tana zuwa ma zai kuɗe ka ya wuce a ga nan ce dani maza Allah yake ko ka yi faɗa da shi ana ka bangaje shi wannan kuma bai ɓata ma sallar ka ba an gane وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه زكاه رمضان فأتاني آت فجعل يحصي من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حاكم ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان wannan hadisin na Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura min haƙƙi na kulawa da zakka da ake ajiye ta ta watan Ramadan ma'ana inda ake ajiye zakka yace Abu Huraira ta dinga kulawa da duk wanda ya kawo zakka a hannunta a ajiye zakka ta abinci ko ta hatsi ko ta wani abu to abu hurairah yana nan yana dadin wannan zakkar yace sai wani mai zuwa ya zo ni. sai na yana ta kamfatar abinci yana ɗiba yace sai na kama shi da na kama shi na ce wallahi sai na kai ka wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a bani ajiyar abu kuma annabin Allah ne sannan ka zo kana satan abin da aka bani ajiya to sai na kai ka gaban annabin Allah to sai ya ambaci hadisin yana da tsayi na gan da yawan kun san wannan hadisi ya yi haka da shi har sau uku na biyu ya dinga ba shi haƙuri yana wato ba shi baki har ya kare shi dai ce to na ɗaga ma ba amma kar ka dawo washe gari sai ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ce to jiya fa domin kar ya tsine ma annabin Allah hakkin amana da aka ba shi to jiya fa ina zaune wajen nan wani bawan Allah ya zo na da ya filala ya shiga yana ɗiba abinci na kama shi amma ya koka mu ya ce wallahi ba shi da abinci ne da iyalansa da waye da sauransu don haka na sake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yake zai dawo sai Abu Hurairah ya je ya zauna ya sake dako yana nan kwafe da ya sake dawo sai ya kama shi ya muka yi da kai jiya ai da ya gaya muku wata ƙaryar kuma zai zama ta fi ta jiya da aka abu huraira mumini ne yana da tausayi sai za ke tausaya masa sai sake ce amma kar ka dawo ya sake zuwa kuma da ya yayi gari ya biya ma annabin Allah ya ce ai da ka biya mun zai dawo ya dawo amma kuma da ya dawo ya dawo da bukatar da ta fita jiya yake ƙarya yake ma zai sake dawo to dawowa ta hukunce shi ne ke damu labari yake cewa bayan ya kama shi yake to yau kan ba abin da zai sa ban gaita wajen annabin Allah ba duk abin da zai faru ya faru ce to zan baka abu daya ba zan dawo ba amma dai ka karanta ayatul kursi in ka zo kwanciya wannan za ta zama ma kariya daga duk wani aljami da sheda ba abin da zai same ka in ka karanta to da ya haka sai abu hurairu ya kyale shi ya tafi kuma bai dawon ba da ya je yayi gari ya je biya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabin Allah ya ce wallahi gaskiya ya gaya ma amma kuma makaryaci ne ya ce wannan da kake gani ba mutum ba ne shaidan ne aljani ne ya goma a suran mutum da kake ganin shi haka to ka ga ashe aljani ba komai ba ne shaidan ba komai inda har za a iya kama shi amma kai yanzu a irin imanin mu muna tallace-tallacen haram muna ciye-ciyen haram muna taɓa-taɓan haram ya za mu kama aljani aljani zai kama mu sai za yake shiga jikin mutane yanzu kana gani saboda an cuɗanya da haramu amma mutum ya tsaya kyan ya riƙe kansa ya riƙe ambatan Allah da tsoron Allah to shi ya danka zai zai canja hanya to an ce ya kama shi ba. har kuma zai ke bada haƙuri to wanda aka kama shi ke bada haƙuri ya za a yi a ce wani zumbi ya tashi ya kai kukan shi wajensa ai ya kamata ya kawo kukan shi wajenka ba kai za ka kai ka wajen shi ba Ya sa raunin imani ne da ƙarewar imani mutum ya tashi ya je wai ya je neman taimako ai taimako ana nema ne a wajen Allah idza sta'anta fasta in billah me ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inda har mutum zai je wajen wani neman taimako ai duk taimakon da zaka nema ka neme shi a wajen Allah madaukakin sarki ba wani wanda zai baka taimako da ya wuce na Allah to wallahi taimako yake ba an samu wani sabon malami yana bada taimako sai ma kansa mana ai sai ba kan shi taimakon ko in ka je sai ka dan shi a lalaci ko bayan taimako ne ya kamata ya ba kansa saboda haka a daina yaudarar mutane ko mutane su daina roƙuwa da cewa a'a sai a take da wani harshe da wani yare da wani sai a ce taimako ne ko eh, wani irin taimako a taimako akwai na Allah akwai wanda yake na shaidan wani saboda haka kan mutum ya roƙi da irin wannan harshen da suke amfani da shi a ce ai shi taimako yake badawa daga taimako sai ka ji an shiga wani abu daban kuma yace wannan shedan ne قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني أروة ابن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari irin batarwa da shedan ke mabayin bayin Allah cewa shedan zai iya zo ma ɗayan ku a cikin tunaninka. sai ya dinga ce ma wa ya halicci abu kaza wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa wa ya halicci mutane ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi tura suke ratsa su je sararin samaniya kuma da sun ce akwai saman nan akwai Allah to har zai je kai ka gaɗar cewa to shi Allah ma wa ya halicce shi wani a tunanin dan adam ne sai ta ba ta zancen zuci ce to da zaran mutum ya kai wannan ya fara jin wannan tunanin a zuciyarsa to ne tsarin Allah daga shaitan ya ce ƙudu billahi mina shaitani rajim ko ko ƙudu billahi samiil alim minash shaitani rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafathihi to ne tsarin Allah daga wannan abubuwan na shaitan daga ruɗinsa da kururuwarsa da ma tokonsa in yana yi tana neman tsarin Allah duk daga wannan kar ya jefa ma a zuciyarka waliyantahi kuma sai ka rabu da wannan tunanin ka koma tunanin girmama Allah قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين اللهم بلغنا رمضان وانا حديث ما أبو هريرة رضي الله عنه كما قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا مات رمضان يا يشجع الله أمين من الشيء تكون في الله يا إيمان فإذا مات رمضان يا يشجع za a bubbuɗe ƙofofin aljanna saboda rahama Allah tana sauka a cikin wannan wata wata ne na rahamar Allah wata ne na tsoron Allah wata ne na alƙur'ani wata ne na girmamawa wata ne na ciyarwa wata ne na neman kusanci da Allah wata ne na samun tsira to da haka idan wannan wata ya shigo dukkanin ƙofofin aljanna za a buɗe su wa ghulqat abwabu jahannam kuma duk ƙofofin wuta a wannan wata za a rufe su wa silsilati shayatin kuma za a daddaure shaytanu ta wanda ba za su dinga ba za su dinga samun iko na wato jefa kokonto a zukatan bayi ba ko shagaltar da bayi da wani abu na tsoron Allah ne shi yasa za ka ga rayuwarka a watan Ramadan daban take da rayuwarka da ba a cikin Ramadan ba yanayin kulawarka yanayin ibadarka yanayin kusancinka da Allah yanayin sauraronka da wa'azozi wanda za su kusantar da kai da Allah sai dai ba a Ramadan ba ba ruwan shi da wannan to dace nan, lallai ya tabbata cewa ana daura shedanu ana barin su da ake asaki a sauran lokuta shine suke yawo suke abin da suke na batar da bayan Allah ina ashe wata ne wanda yake mai alfarma da ya kamata mu tsuntsa karbansa kamar bako ne zai zo yanzu a ce kai kana wani gari da iyalinka kuma sirikinka yana wani gari zuwa amma waya a ce da sirikinka zai zo ya za ka yi za ka bar gidan ne ka ce ba ka na gida ai kafin ya zo da sati ɗayan ya gaya ma za ka fara shiri ko dan ka san da me zai zo ba kuma sai da ba za ka so a zo gidanka a ga gidanka al'umma da ke ta nemo wanda za ka yi mutum ya ga ya gyara tara zuwa ce a'a wannan inda yar mata take kenan a je to ina ga watan ramadan ke kuma wanda yake zuwa mana da alkhairi shi ba yana zuwa ba ne don ya karba ba yana zuwa ne don ya bamu shi wata ramadan ba karba yake yi ba ko da zai zo don ka karba yake yi ko shi kuma ramadan zai zo ma da alkhairi duk abin da za ka ma ramadan tanadi da shi kai ne mai riba ba watan ba aka kai ne mai riba a cikin watan ashe ya kyautu mu tun mu domin karbar wannan babban bako wanda yake zuwa duk shekara da wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu to ana ɗaɗɗaura shekanu a cikin wannan wata ta yadda ba su da wani kataɓus ba sa iya tasiri akan bayi قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى أن حتى جاوز المكان الذي أمر الله به a wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas yace a Ubay dan Ka'ab ya ba mu labari cewa ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Annabi Musa ya ce ma abokin tafiyar nan nasa ko kuma yaransa wanda suka tafi tare shi shine Yusha ibn Nun domin sun tafi neman Khidir da Allah ya umarce shi cewa ya je zai sami wani bawan Allah zai sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi ya za ka ce su ɗauki kifi su sanya shi a cikin kwanjiri ko cikin wato asalin tasa haka to kifin nan akwai sanda in sun yi tafiya suka je wani waje za su neme shi su rasa shi an gane ko yadda yake kifin ba wai ya mutu da eh, ma'aikataccen titi ne amma zai tashi wannan ita ce alamar sun zo ga wannan gaba ne to sai ya ba wannan yaron ya yake rike mana to sun yi tafiya sun yi tafiya sun yi tafiya har suka gaji annabi musa ya gaji da ya gaji sai ya waiwayi yaron nan ya ce kai tafiyar nan ta yi wahala kifin nan da ka ɗauko mana maimakon mu ci gaba da ajiyar shi kawo mu yanka mu ci yunwa ta yi shi nan musa ta zaɓura da yunwa ce yunwa ta iso mu wannan kifin da aka ce mu ɗauko ka kawo mu yanka mu ai yaron da ya dura su da kifin ba sai ce ai lokacin da muka kwanta bayan mun yi tafiya mai nisa muna hutawa mun kwanta na ajiye da na zo na dura sai da kifin ba da na dubiya sai na ga alamun kifin ya bura rayu ya biya shiga cikin wani ruwa sai annabi Musa ya ke to mun zo inda ake bukata wannan alama ce sai ke cewa na gada ana kai kawo mana abincin mu kala sai ya ce a ra'aita idh awaina ila sakarati fa inni nasitu buta baka ga lokacin da muka je muka zauna a ƙarƙashin waccan inuwar ba domin wani ƙaton dutse ya ce an yi na manta da kifin a wajen da suka koma suka bidiya sai suka je suka gaba da kifin yace amma fa ba ni na manta ba shedan ne ya mantar da ni haka mutum bai cewa ya manta zai ce an mantar da ni wannan yana daga cikin lagari ma'ana shedan ne ya mantar da shi yace dan haka ban tuna ba cewa walam yajid Musa Musa nasaba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allah bi Musa annabi Musa gajiya ba ta kama shi ba sai da ya ketara wajen da aka ce kar ya ketara ma'ana riga ya wuce iyakar shi to lokacin da ya fara jin gajiya yace da qadla fina min safarina hadha saba ko ke wannan tafiyar wahala ta isa ta kai wahala kenan ka dace dan yana iya mantar da mutum قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن إن الفتنة ها هنا innal fitnata hahuna min aiki yaqlu qawlan shaytan Abdullahi dan Umar yake cewa na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana nuni da hannunsa zuwa magudan rana in ko ba zuwa gabas ba ba zuwa magudan rana gabas ita ce kudu daga Madina da haka inda rana ke fitowa shine yankin Iraki in ko yankin da za a tafi naji. daga riyad har a tafi can wannan yankin a tafi inda za a je iraki ya ce na gama zala sallallahu alaihi wasallam yana nuni a wannan wajen yana cewa fituna daga nan za ta bin faro fituna daga nan za ta dun faro ya ce ta yankin da wato ƙahon shaidan yake hudowa ma'ana fitintunu da yawa sun taso daga wannan yankin wanda suka zo suka kashe sayyidina Usman daga nan suka taso da zargin ya tashi ta nan zai fito aka duk wata fitina daga nan take take kunno kai ma'ana ta nan ne inda wato kawon shedan yake قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تجنح الليل او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الإشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوفي شقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا وأنا حديثي ما زال الله صلى الله عليه وسلم cewa إذا بني يدن طارو faro ma'ana daidai ثم جربه ya ce to ku tsare ƙananan yaran ku akwai wasu aljanu da suke yawo a wannan lokaci wayan na aljanu razanar da ƙananan yara suke yasa sau da yawa za ka ga yawanci yaran da ake cewa sun yi gamo ko a daidai irin wannan lokacin yaro ya fita da yamma yana tsalle-tsallen shi da wasa sai ka ga an ji an kawo shi a firgice yana faruwa sau da yawa an gane ko wasu shekaru ne suna nan ƙananan su suna razanar da ƙananan yara ne. ku cewa idan daidai kuka ga wannan lokacin to ku tsare yaran amma a wannan zamanin da wannan lokacin ya ce a kaɗe yara wasu yanzu unguwar da ka shiga da yamma daga biyar da rabi zuwa shida da rabi in ka ga yara sai har gaban ka ya faɗi ka ce yi waɗannan ba su da gidaje ne ina iyaye. kaɗo su ake yi sai a koro su waje kaga an saba ma abin annabi ya ce yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a tsare yanzu kana jiya sai ka ga an kaɗo su sai yara ko ina suna buga bol ko ina suna guje-guje dan da magariba fa ana kokarin kiran sallah sai ga ko ina sai sai ka ga yara to sa'a ce lokaci ne wanda yake da hatsarin gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da yake sharri ne sai da nuna al'umma sun ne sanke shi haka ce ku tsare yaran domin shedanu suna yatsu a irin wannan lokacin sai za ka lura ko yawancin hatsarurukan mota da za a dinga irin wannan sani kuma yana gaggawa musamman irin wannan lokaci da ana ta samun abubuwa na damuwa da tashin hankali yace to da zaran wani lokacin sallar isha ya dan gota ya ja bayan magarima isha ta shiga wani lokaci ya tafi yace wannan lokacin fa iya sake yara domin aljanu sun gama yawon su sun gama shawagin sun ci kasuwarsu ko ya ce wa ba babaka sannan lokacin da ka shiga gida daidai wannan lokacin dare din da za ka kwanta ya ce ka kunye kofarka amma da nune ya ce wa lahi ka ambaci suna Allah ta haka ba kulle kofar ba kawai ka ce bismillah shi shaidan daga irin dakushewar ƙwaƙwalwar da Allah ya masa duk ƙofar da aka kulle aka ambaci suna Allah ba iya buɗe ta kaga barawa mutum sai zai zaga ya buɗe kofar amma shi dan ba zai iya ba duk yanda ba zai iya shiga ba ka sa kofa ka ce bismillah ka rufe to dan in ya kai da ya ba zai iya shiga wannan gidan ba yace haka nan ka kashe wutar wutarka a wancan lokacin fitilar lagwani to amma wannan hadisin ya shafa hatta fitiluna mu yanzu da yawa mutane ba saba da kai wuta ke an kashe wuta ba na iya bacci Ba sai ka bi abin da sunna take ai sai ka kashe wuta shi ma ka ambaci suna Allah ka ce bismillah wa auki shiqa'aka idan kana da jakar fata da ake sa ruwa a ciki ita ma ka kunne ta ka ambaci suna Allah akai sai dan ba zai iya shiga ba abin da ake so kamar sai dan makona duk abin da kake da shi kar ka bari alkhairin kai ya taba shi tun da shi ko da yaushe sharrin shi yake don faro ma da shi dan iya samu dama ya shiga to barna zai ma idan fitilar ka ce zai iya kunna ma wuta a gida idan abin shan ka ne zai iya jefa ma wani abu na guba ko ya katsi wani kwaro ko tsaka ta fada a ciki baka sani ba ka tashi da tafa ruwa ta sha ni yana faruwa saboda haka yace ka kulle bakin wannan abu wa kammil ina'ata idan kana da abubuwan da suke buɗe ko randa ko wani abu yace to ka rufe shi kenan ko jarka kake da ita abu da ka rike eh, rijiya ce ka rike idan randa ce ka rike an gane ko ya ce warkun ismallahi ta ambaci sunan Allah walau ta arido alaihi shay'an ko da wani abu ka ɗauko ka jitta shi a kai in ba ka da murhu ka ɗauki wani abu mai faɗi haka ka sa ka ambaci sunan Allah da izinin Allah ba shi ɗan da zai cutar a wanda ya riƙe Allah ba da tafarka ba kuma ko duk wanda yake tare da Allah ba da tsoron wani abu zai cutar da shi to haka ya kamata mu zamanto za mu dakata a wannan hadisi insha Allah wanda kusan shi ne karshen karatun da zamu yi a cikin wannan wata a wannan majalisi da muke karatu muna roƙo Allah madaukakin sarki a wannan muka karanta ya amfane mu da shi wannan wata da yake don faro mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya mu muna cikin wanda za su azumce shi cikin ƙoshin lafiya da imani In sha Allah karatun mu sai bayan azumi da izinin Allah madaukakin sarki ah, kuma muna sanar da yan uwa sha Allah karatun azumi ah, za a ci gaba da yin shi kamar yadda aka saba in Allah ya nuna mana wannan rana din ah, ranar farko na azumi muke fara karatu kuma za mu fara ne daga farkon suratul fatiha da izinin Allah wanda kamar bara dama an gama karatu muka dauki wata tura muka bibiye to za mu koma za mu fara daga suratul fatiha muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu rufi wannan lokaci da imanin mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka kuskure Allah ya ce mana yan uwa kuma da suka ba da gudunmawa kuma suke ta ba da gudunmawa wajen tanadin wannan azumi da yake zuwa wannan ibada da za a yi Allah ya ba su lada alhamdulillah an yi aikace aikace da yawa duk da yake har yanzu akwai yan sauran ayyuka da muke da su kuma kofa a buɗe take daga cikin ayyuka da suka rage mana akwai fankoki da ake kokarin canja su waɗanda muke so mu yi amfani da masu sola saboda abin sola da ake amfani da shi wani lokacin akan zo a samu wajen yayi zafi haka kuma su waɗannan fankokin ba za mu iya amfani da su ba mun yi amfani da su za su zuke mana ɗan hasken da muke samu muke karatu akwai fankoki da suke amfani da shi wutan sola da electric ɗin wanda ba su kai wannan ƙarfi ba amma za su ba da abin da ake bukata don haka wannan kofa ta mu da take ga wanda za su taimaka muna eh, kiran su ga wannan sadaka ce wacce take jariya wannan kansu ne za su yi ma wanda ya samu dama ya yi wannan aiki ah, aiki ne da za mu yi tanadi don gobe alkiyama mu ga sakamakon shi a cikin ma'aunin ayyukan ina roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa Allah kuma ya rubuta mana lada kuma ya sa za mu yi aiki domin sa na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ya albarkaci mu. akwai yan uwa da suke da wasu buƙatu suna roƙon cewa a sanya su cikin addu'a Allah ya tabbatar musu da alkhairi da kuma masu tafiya Iman na da yar tafiya kaɗan da zan yi amma zuwa kafin azumi insha Allah zan dawo muna fatan yan uwa za su samu a cikin addu'a Allah ya tsare mana hanyoyin da duk ma sauran matafiya Allah ya tsare masa hanyoyin su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a sauran yan uwa na kwamiti kuma muna da zama a gurguje insha Allah ba mai tsayi ba um, wanda suka samu halarta assalamu alaikum